أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنما يرقون الله سبحانه وتعالى بيكرق من كاوى وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau muna sha biyu ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara ba haka alhamdulillahi muna nan dai a suratul anfari za mu tashi a aya ta hamsin da biyu insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين نعم الله yana nuna mana a wannan aya mai albarka irin kisan da aka yi wa kafuran ƙuraishawa a badar da yanda aka ci dukiyansu a matsayin ganima da yanda Allah maɗaukacin sarki ya azabtar da su aka kaskanta su aka wulakanta su sakamakon kafurcewa Allah da suka yi da rashin biyayyansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fito na fito da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa da daɗe wanda suka yi akan shirka da hidima wa gumaka da ɓadda mutane da hana su bin tafarkin Allah da azabtar da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Bilal da su Yafir da su Ammar da su Sumayya da kisan gilla da ta'asa dai kala kala da hana addinin Allah walwala a Makka to sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su ya kakkashe su a yakin Badar Allah ya ce me yasa ya ce ka bi ali fir'auna irin halayensu da ɓarnansu da kutungwilansu da makirce-makircensu da zagon ƙasa da faɗa da annaba da fito na fito da addinin Allah Allah ce halinsu ɗaya irin na mutanen fir'auna ka bi ɗabi'arsu irin ɗabi'an mutanen fir'auna ne da mutanensa wallazina min qablihim da al'umomi kafirai da suke gabanin ma fir'auna ma duka irin aikin su ɗaya ne dukkan waɗancan da aka halakar din nan su ma irin aikin ƙuraishawa ne suka yi shayi fir'auna ya fito na fito da annabi musa ko bai yi ba ya hana annabi musa tsakar ya azabtar da banu isra'ila ya yayyanka ƴaƴansu mata ya bar ƴaƴansu maza ya bautar da su yace ya yayyanka mata ko ya yayyanka maza tabbas na'am ya yayyanka ƴaƴansu maza ya bar mata ya bautar da bani Isra'ila suka yi ta bautan gumaka aka turo annabi Musa alaihi salam aka zo aka yi munazara ta a nuna waye mai gaskiya wajen jefa sandan nan da su masu sihiri suka yi sujada suka ce sun yi imani da Allah fir'auna yace ba ku isa ba amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi kuma sirra wala sawfa ta'lamun fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in naqli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa fir'auna ya ci mutunci har Allah ya ba da shaidan ɓarnan. fir'auna yace wa fir'auna dhil autad alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad فصب عليهم rabbuka sauta azab ya bayyana irin barnan fir'auna yace to su ma yanda fir'auna da mutanensa jama'arsa suka yi ta yaɗa barna suka hana addinin Allah walwala suka yi fito na fito da annabin Allah su na hana kasu a teku waɗannan kuma ayyukansu ɗin saboda su yi kama da na fir'auna su kuma na halaka su a badar shine ka da'abi ali fir'auna halin su ɗaya barnan su ɗaya da na mutanen fir'auna wallazina min qablihim da kafiran da suka gabaci ma fir'auna din irin kafiran annabi nuhu zamanin annabi nuhu kafiran zamanin annabi lo kafiran zamanin annabi shu'aib kafiran zamanin annabi hud dukkan su inji Allah zaka samu barnan kafiri iri ɗaya ne da juna in aka ɗauko maka tarihin kafirai na da zamanin manzo Allah da na yanzu ga irin barnansu da zagon ƙasansu ga musulunci da fito na fito da masu gyara da masu wa'azi za ka ɗauka rana ɗaya suka zauna a teburi suka yi mitin ga yanda za yi ga yanda za yi Allah ce shi ya sa muka gama da su su ma ina fata an gane ko Allah ce fa akadahumullahu bi zunubihim sai Allah ya kama su ya halakar da su ya musu uquba da azaba sakamakon me sakamakon zunubansu inna allaha shi Allah qawiyyun mai karfi ne shadidul iqabi wato mai tsananin ukuba ne in Allah ya tashi kama mutum to inna aqzahu alimun shadid kamun Allah mai tsananin gaske ne inna batasha rabbika la shadid lalle damkan Allah subhanahu wataala mai tsanani ne wala yu'adhibu azabahu ahadu babu wani wanda iya kai Allah iya azaba haka Allah maɗaukakin sarki ce ɗabi'un su akwai kamanceceniya da na fir'auna barnan su irin na fir'auna da dukkan kafiran da suka wuce Allah ce zalika wannan kamun su da nayi da azaban da na musu da yanda rayuwarsu ta canja yanzu ta koma rayuwar bala'i Allah ce wannan abun bi anna Allah lam yughayyiru ma eh, yughayyiru ni'matan Allah ce ni bana canja wa mutane ni'imar da suke ciki in mai da su musiba in mai da su cikin bala'i in ɗauko su daga ni'ima in mai da su cikin bala'i da musiba hatta yughayyiru ma bi kufin, sai dai in su suka fara canjawa in ji Allah mutanen Makka din da suna zaune lafiya babu matsala ko ba haka ba arzikin su na tafiya komai in su na tafiya daga ran da manzon Allah ya fito da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi suka ana suka ana kayan faɗan su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ba za su taɓa barin annabi ya huta ba ba za su taɓa barin annabi duba yadda annabi sallallahu alaihi da sahabansa suka yi wajen shekara uku a makka a tsare ma mana a wani shi'if cikin bishe sai da suka ci ganye suke rayuwa ba a sayar musu ba a saya ba a auren musu ba ba sa aure haka suka zauna cikin wannan wahala aka yi ta azabtar da su yanzu kaga da suna zaune lafiya suna shugabantar su su Abu Jahal da suka nace sai sun kawar da addinin Allah suka mance da ni'iman zaman lafiya Allah ce ni kuma sai na canja musu na na na, na canja musu daga zaman lafiya suka koma menene zaman tashin hankali daga rayuwa da walwala suka koma mutuwa duk na kashe su a yakin bada dukiyarsu da economy da tattalin arzikinsu duka yana walwala a makka suka tsokano suka fara hana musulmi nasu kuma musulmi suka hana hanya kaga Allah ya canja musu dukiyar nasu suka ce da addinin Allah za su yaƙa Allah ce sai na kwace dukiyar na ba wa musulmi ita ranar ganima suka ci dukiyar ganima a arha suka koma yanzu rayuwar talauci rayuwar firgici rayuwar kaskanci har aka zo lokacin da makama ma musulmai suka yi konkarin makka din suka ci nasara akan makka makkan ta zama to a ƙarƙashin fir'auna shi ma da yana zaune lafiya cikin ni'iman shi har yana cewa hadhihi al-anharu tajri min tahti cikin ni'ima da kwanciyar hankali da mulkinsa ya miƙa ya yi kalmar la ilaha illallah kawai ya bi annabi Musa Abu Jahal ya yi la ilaha illallah kawai su bi annabi Muhammadu su zauna cikin ni'imar su suka ki suka ce su ba za su yi ba kuma ba za su bari a yi ba to Allah ya ce dukkan su sai da na canja musu wannan ni'imar da da suke ciki ta zama suka koma rayuwar bala'i da musiba da tashin hankali Allah ce ni bana tabo mutum sai ya fara taba ni in kana zaune lafiyanka da Allah to za ku zauna lafiya amma ran da kace za ka taba Allah ka hana addinin Allah walwala za ka saba masa ka hana sunnar manzo Allah walwala sai ka kuku sai ka tunkuce ka to Allah yake ni ma sai na canja maka duk wani jin daɗinka sai ka menene sai ka koma rayuwar wahala da tashin hankali falyahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim allace lallai waɗanda suke taɓa ni suke taɓa addini na suke taɓa manzona lallai su yi hattara in ji Allah an tusibahum fitnatun wata musiba fitina tana dab da saukan musu aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai raɗaɗi tana dab da su wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa yace Allah madaukakin sarki duk wanda ya bijire wa umurnina ya juya umurnina a baya Yace ce shi ba zai bi umarnina ba bari ba zan bari ba ka yi ba zan yi ba to fa inna lahu ba in shatan banka Allah ce lallai mutanen nan sai na jarrabe su da rayuwa kuntatta rayuwarsu za su zama cikin kunci yunwa tashin hankali talauci cututtuka rashin kwanciyar hankali haka za mu jarrabe waɗannan mutane kowannen mutum in particular sai ka gan shi shi daban a cikin mutane matukan shi aikin shi saba wa Allah za ka ga wahalar shi daban a cikin mutane sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama muta da shi gobe kiyama yana makaho in ji Allah sai ce ya Allah ya aka tada ni a makaho yau bayan a duniya ina gani yace sakamakon wa ayoyin mu da kai a duniya shi yasa muka tada kai a makaho ai tun mun bukumul umiyun Allah yake kiransu suna da ido amma sun makance wa ayoyin Allah to za a tada su a ril makafin gobe kiyama ina fatan an gane ko to Allah madaukakin sarki yace in kaga mutum yana tagayyara yana wahala to akwai inda yake tabo ni Allah ni ma nake tabo shi ina fata an gane ko Allah ubangi ya rufa mana asiri yace zalika bi anna Allah lalle shi Allah lam yaku mughayyiran ni'matan baya taba canja wa mutum ni'ima da yake ciki Al'amaha da da ya masa ni'ima da walwala da jin daɗi da yi ba ala ƙaumin waɗansu al'umma ko wata ƙasa a ta yi ma bi anfusihim sai sai dai in su suka fara canjawa suka bar farkin Allah wa annan laha shi lalle Allah sami'un yana jin abinda da kowa ke faɗa alimun kuma yana sane da kowa irin ta'asar da yake yi irin waɗannan mutanen akwai wanda akwai akwai ni'imar da ta kai aljanna da annabi adam aina yake cikin aljanna amma me ya fitar shi daga aljanna ya dandani dan dan itace Allah ta wala taqrabu hadhihi shajarata kawai ku zauna ku ci ku sha ku yi walwalan ku a cikin aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wa anna laka an la taju'a wa wa wala ta'ara Eh? ka zauna ba kai ba yunwa babu tsiraici ba wahala babu komai annabi adam Allah ya faɗa masa a cikin aljanna sannan annabi ya ce ido bai taɓa ganin abin da ke cikin aljanna ba irin ni'ima na ni'ima kunne bai taɓa jin labari ba zuciya ba ta taɓa ma hasashe ta hararo irin shi ba amma annabi adam ne ya raba shi da wannan ni'ima ita ce kar ka zo kusa da wannan bishiyar balle masa ɗanɗanin ƴaƴanta inda yake annabi adam shi ɗaya rinjaye shi ya zai ɗanɗana rabuwan shi da wannan ni'imar kenan ba abin da ya raba shi da wannan ni'imar da yake ciki sai saba wa Allah kada kai sai nayi to haka duk wanda ka gani wani za ka ga ya shiga wahala da makamantansa ya zama abun tausayi amma shi a karan kanshi ya san akwai ta inda ya tabo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangi ya rufa mana asiri zalika Allah yace ka da'abi to su ma irin waɗannan mutanen har ila yau Allah ya daɗa maimaitawa dalilin da ya sa fa na canja musu rayuwa daga jin daɗi zuwa zuwa rayuwar kunci eh kada abi ali fir'auna ne saboda ɗabi'unsu da ayyukansu da ɓarnansu da kafurcewa ayoyin allansu da da fito na fito da annabinsu irin na fir'auna irin aikin fir'auna ne wallazina min qablihim da kuma kafiran da suka gabaci ma fir'auna din duk ayyukansu iri ɗaya ne yadda na gurɓata rayuwar waɗancan haka kuma na gurɓata rayuwar kafiran zamanin manzon Allah kuma haka nake gurɓata duk rayuwar wanda yake zai taɓa addini na har ranar tashin kiyama ba zai ƙare ba me suka ya Allah wani aiki suka yi wanda ya kama da na fir'auna da har suka cancanci irin wannan azabar Allah ce kazzabu bi ayati rabbihim su mabiya fir'auna din mutanen fir'auna sun karyata ayoyin ubangijinsu ne da annabi Musa ya zo musu da shi kamar yadda waɗannan su ma suka karyata ayoyin Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi Allah ce fa ahlaknahum muka halakar da mutanen fir'auna a ina a cikin kogi Allah ya ce sai dai ya ce fa ahlaknahum bi dhunubihim kowa da irin halakarwar da muka masa sakamakon zunubansa kamun da muka musu da halakarwar da muka musu in ji Allah ba iri ɗaya ba ne a'a Allah ce fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alaihim hasiban fa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce kamun da muka musu din daban-daban ne saboda zunubansu da laifukan su din ma daban-daban ne Allah ce daga cikin su akwai wanda muka aika musu da tsawa kawai inji Allah tsawa akwai sayhatu tsawa su ne kamar su waɗanne ne samudawa ko da da adawa su ƙarfin jiki ne Allah ya musu sai barna har suna cewa man ashaddu minna quwwatan har suna challenging duniya suna alfahari suna bugun kirji wai wa ya kai su karfi wa isa ya tinkare su ya ce in sun ta san abu ya ce musu ai su bari ba su ga wannan mutumin ba eh ko kuma in sun bari a ce su yi Allah ce ba sa ganin wanda ya halicce su ya fi su karfi ne banda su ma da rashin hankali in ji Allah shi kenan sai Allah ya nuna musu kawai tsawa ya aika musu kawai ta buga kawai ta fi karfin kwakwalen su kawai kunne ya fi karfin ya ji irin wannan tsawa sai suka mace wa minhum man arsalna alaihim hasiban akwai wanda muka aika musu iska kawai wanda take dauke da azaba da wuta kawai guguwa mu duba irin su katrina da su abin nan da aka yi ta jarraba waɗansu ƙasashe da wannan irin iska idan kana kallanta ta ne sai kaga ta cicciba gida kawai ta tafi da shi so ina ga dan adam Allah ce wa minhum man khasafna bihi al-arba akwai wanda muka shafe su a doron kasa kawai kasa muka ce ta dare kawai sai ta haɗe su irin su waye irin su karuna da makamantansu da waɗansu yahudawa ji Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man aghraqna akwai wanda ko muka halakar da su a cikin ruwa su ne mutanen fir'auna ɗin kowa da inda muka halakar da shi in ji Allah su kuma na makka su abu jahal shi ma ai annabi ya kira shi fir'aunu hadhihi al-umma hmm. annabi shi ma ya kira shi ce fir'auna wannan al'umma ta shine abu jahal amru bin hisham shine fir'auna wannan al'umma wato ta bangaren barna da iya azabtarwa yadda fir'auna yake da zil autar yake da tirata na azabtar da mutane dan ita guda hudu yake kafawa haka dan ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan sai a kama mutum a kwantar da shi a bankare shi a ɗaura kafan shi da wancan turkin ɗaya kafan da wannan wannan hannun da wannan wannan hannun da wannan a bankare shi yana kallon sama haka yayi wa sumayya haka yake musu abu jahal shi ma ya koyi mugunta irin na fir'auna yadda ya kamata mugu ne mai hana addinin musulunci ci gaba sai manzo Allah ce fir'aunu hazihi umma waɗancan aka halakar da su da iska waɗancan da tsawa waɗannan aka halakar da aka shafe su a doron ƙasa waɗannan kuma ruwa waɗannan na badar su kuma na annabi a badar aka halakar da su su kuma yanka ne da harbi da takwabi kawai kowa da iri yadda aka halakar da shi in ji Allah ina fata an gane ko ka bi ali fir'auna barnansu da laifukansu na na kafiran da aka kashe a badar irin na fir'auna ne wallazina min qablihi da kafiran da suka gabace su kazzabu bi ayatina dukkansu sun haɗu sun yi daidaito sun haɗu wajen karyata ayoyin Allah da ja da annabawan Allah da fito na fito da annabawan Allah Allah ce fa ahlaknahum bi dhunubihim muka halaka kowa gurgudun zunubansa wa agraqna ala fir'auna kaga da yake da fir'auna ake anan sai aka ka azabar da aka yi masa kawai ba a kana sauran ba Allah ce sai muka nutsar da mutanen fir'auna a cikin ruwa kawai su kuma ka duba Allah yanda ya abu na mai cewa shine ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi daukaka mafi daraja ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai ban san kuna da wani Allah ba fa a duniya a duniya ba in ba ni ba ku daina saurara wa annabi Musa kawai ku daina saurara Musa ni ne Allah ku mafi ɗaukaka ba ku da wani Allah in ba ni ba ba ku gani waɗannan koramai da kogunan nan da tekunan nan duk suna gudana a ƙarƙashi na to tunda suna gudana a ƙarƙashinka to za su zama to ka yau wannan kogin shine ya halakar da shi fir'auna din ina fata an gane ko Allah ya gama da shi Allah ce wa kullun dukkan su dukkan kafirai din da na halakar kanu zalimina su azzalibai ne wajen shirka domin shirka na zulmun azim babu abin da ya kai shirka zalunci mafi girma shine ka bijire wa mahaliccinka wanda ya maka koma da komai ka kama wani wanda ba shi ba domin zalunci shine ka sanya abin da bai dace ba a ka sanya abu a inda bai dace da shi ba ta za ka ɗauko wanda bai halicce ka ba bai azurta ka ba bai hura maka rai ba ba shi ke kula da kai ba ka ce shi ne mahaliccinka shi ne za ka bauta ka bar wanda ya maka gata ka halitta wannan zalunci ne bayan zalunci irin na shirka tsakanin su da Allah ga zaluntar bayin Allah kuma da suke yi su zalunci bayan Allah su rika karkashe su su rika kaskanta su suna wulakanta su suna azabtar da su ku bari ku bari ba za mu bari ba kawai kullun kanu na dukkan su inji Allah subhanahu ta'ala azzalimai ne wanda suka zalunci kansu azzalimi kuma in ya haɗu da sakamakon shi na azabtarwa da kisa hada jaza'an wifaqan sakamako ne wanda ya dace dama ƙarshen zalunci shine mutum ya ga sakamakon shi ko kai kake kalla wani dan fim haka baka ga yanda boss ya kare ba ai fim din bai biya ka ko ya kace wannan yayi ma wannan kaza yayi ma wannan kaza a tafi haka kawai ya tsira kana so ka ga inda aka kashe shi إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقلون أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم قِيَامَةً فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين الله ما دوكتين سرتي إن شر الدواب عند الله ما في شر حليتا ما في شر حليتا da take rayuwa a doron ƙasa in ji Allah a wajen Allah fa kenan mafi sharrin halitta a wajen Allah wanda take rayuwa a doron ƙasa Allah ce sune allazina kafar sune kafurai mafi sharrin mutum a doron ƙasa in ji Allah wallahi kafuri ne domin barnan kafuri da ta'asan kafuri idan ka gan shi wala mai imani dai ba zai iya kallon shi sau biyu ba maƙiyin Allah ne maƙiyin mahalicin shi maƙiyin annabin Allah sannan ga barna a doron ƙasa shi kafiri duk yadda ya rayu fa in bai yi ma musulunci zagon ƙasa ba ko ya cutar da musulunci ko musulmi yana ganin shi rayuwar shi ba sa masa amfani ba kafiri duk inda yake in ya samu ofis ko mukali yana ganin ofis din nan nashi in bai cutar da musulmi ko musulunci bai zagon ƙasa ga musulunci ba bai cutar da al'ummar musulmi a wajen ba yana ganin yayi asarar mukami shi sa wani in ya samu mukami ko da wata bakwai zai yi in ka ga barnan da zai da ta'asan da zai da zabun ƙasa da zai sai ya ba ka mamaki sai an yi shekaru kafi a magance shi mafi sharrin halitta in ji Allah ne kafin. ina fata an gane ko haka Allah ya ce. bai ce kafirin kafiran kaza ko kaza ba kafiri dai kai wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah ba bai imani da alqur'anin nan ba to mafi sharri a wajen Allah ke me yasa Allah ce ni a waje na kenan taka ni shi musulmi wani ruba ruba musulmi ya ga ba masoyi irin shi domin Allah ya ce ha antum ulai tuhibbunahu eh na san ku kuna son su amma ina tabbatar muku wala yuhibbunahu me dalilin da yasa ba za su so ku har abada ba wa tu'minuna bil kitabi kullihi saboda kuna imani da alqur'ani ba ran da zai so ka sai ran da ka bar wannan qur'ani sai ran da ka bar wannan alqur'ani Allah ce to wannan a ku ku kenan amma ni a wajena ni Allah da na halicce shi to ina tabbatar muku babu sharrin halitta a doron ƙasa irin kafir in tardau anhum to fa inna Allah la yarda anil qaumil ku je ko in kun yarda da su to ni ba na taɓa yarda da kafiri in ji Allah ni da na halicce shi ina fata an gane ya rage naka ka je ka kai ta harkan ka tan. ina fata an gane ko yawa amma Allah ne ya faɗa shi ya halicce shi shi ya san abin da yake cikin zuciyar shi domin anan yace wa ibala qukun kalu amanna in kuka haɗu da su kuna hulɗa kuka haɗu da su wajen taro ko ne harkar abun duniya kalu amanna ce mun imani muna tare da ku mu tsaye ne mu kaza ne mu kaza wa idza khalau abbu alaikumul anamila min al idan taro ya watse sai su sake yin nasu karin suna kani kaga wannan da ya zauna ta gefen nan ina ma da kamar in kashe shi a wajen da akwai opportunity da dama da na gama da shi a wajen suna cizon yatsa saboda me yasa ma kuka je gida lafiya ma da kuma ku yi hatsari in fasum hasanatun tasuhum Allah ce duk yanda yar ni'ima haka ta dan shafe ku haka dan abu fa ya shafe ka fa ya dan wuce kawai to zai kwana yana bakin ciki ba ma abun ma ya shiga hannunka ka damke shi ba a'a ya dan shafi hannunka fiyu ya dan wuce to zai kwana yana bakin ciki ne amma wa in tusibkum sayyi'atun bai ce in tamsakum sayyi'atun ba idan bala'i ko mummunan abu ya damce ku ya mamuye ku yace farhu biha suna kwana suna kwana fati suna kwana fati da congratulations juna amma Allah ya ce abu biyu za ku mu wa in tasbiru wa tattaku la kai kaiduhum shay'a da za ku yi haƙuri akan addini na akan bin musulunci nan da umarni na ku yi riko da shi da za ku yi haƙuri wa tattaku ku tsorace ni kawai ni kadai in ji Allah to lahi babu makircin mai makirci in dai kafiri ne da zai shafe ku duk dabarunsu yana hannuna in ji Allah duk dabarunsu yana hannuna ina fata an gane ko Allah inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun irin waɗannan ayoyi fa son karanta yanzu wani yana haka in ya ji su yanzu za ka samu wani musulmi in an karanta irin waɗannan ce a wuce da sauri a kamo babu salati kayoyin da suke bayanin sallah da birrul walidai da sadaqatu da zakatu ba a irin waɗannan domin irin waɗannan su ne ake gani suke tada hankali wai suke kawo rarrabuwan kai rarrabuwan kasa suke kawo menene bambancin addini da menene da makamantan amma sai a mance da ayoyin adalci su kuma da Allah ya ce ayi adalci ina fata an gane Allah ubangi Allah ya ce fahum la yu'minun su ba sa taba imani ba sa taba yadda da musulunci nan ba sa taba yadda da annabi ba sa taba yadda da alqur'ani la yu'minuna innaka continuous abin nan dabi'un ne Allah yake bayyana ba sa taba imani inji Allah tunda ba sa taba imani kuma to annabi ya alkawari da su agreement yarjejeniya ta zaman lafiya so su saba alkawari a sake yin wani zaman a yi alkawari a rubuta takarda za a zauna lafiya su saba alkawari shine alladina ahadta minhum waɗanda in kai alkawari da su kullum kake alkawari da su thumma yanquduna ahadahum sai su saba alkawarin su su warware wannan yarjejeniyar fi kulli marratin a kowane lokaci kowane lokaci ba su da alkawari wahum la yattaqun ba sa taba tsoron Allah a bisa alkawari ba sa taba girmama wannan alkawarin ba sa taba girmama wannan yarjejeniyar da aka rubuta din idan kuka yarjejenin zaman lafiya da su cewa mu zauna lafiya ba za mu taba ku ba za ku taba mu ba toran da suka ga alama kaman waɗansu makiya sun zo za su ci nasara akan musulmi suka ga yawan waɗanda suka yi tanadi da shiri akan musulmi sai ka ga sun karya wannan alkawarin sun haɗa kai da waɗancan su a calculation ɗinsu a tunaninsu yadda suka gani a hangen su ai ranar an gama da musulmi sai su yi maza maza su saba su sai su shiga cikin maƙiya musulmi sai ka kuma ka ga musulmai sun juya da su sun gama da su ɗin sai kuma a zo a sake wani alkawari haka su suke in ji manzon Allah in ji Allah subhanahu wataala shi yasa alkawari na ƙarshe da suka saba shine yawmul khandaq ranar da ake yakin handar ghazwatul ahza. lokacin da quraishawan makka suka je suka yi suka hada wato kawance da kabilu mutane daban-daban daban suka zo za su gama da madina su gama da annabi da musulmi da musulunci gaba daya suka zo salmanul farisi radiyallahu anhu wa arbahu shine ya bada shawara na cewa ya rasulallahi mu a matsayina na farise mutumin iran Eh? idan yaƙi ya zo mana gari mukan tona ƙatoto rami mai zurfin gaske sannan mai faɗi kuma yadda doki bai iya tsallakewa in kuma garin tsallakewan ya faɗi a ciki ba zai iya fitowa ba saboda zurfin rami nan kuma ba zai iya tsallakewa ba saboda faɗi rami ya rasulullah haka muke yi mu zagaye garinmu da shi to amma yanzu makka a madina ta gabashinta da kudancinta da yammanta duk akwai bishiyoyin dabino haka bayan da doki zai iya shiga cikin bishiyoyin dabino so wajen da yake open a buɗe haka ta inda muke kyauta da zato za su shigo shine arewacin madina nan ta waɗannan waɗannan sab'a masajid din nan wanda suka je umra ko haji akwai ɗansu masallatai da guda bakwai ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana wanda ake ziyarta can wajen ƙiblatai suka ce to nan ne wajen abu ɗaya rasulullah idan muka tona rami muka hada da wannan dutse, can ko muka hada da wannan to ba su da mashigi ta inda za su shigo madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya muwafaka aka zo ana tona wannan rami har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabai suka ga wani katon dutse da ba za a iya fasa shi manzo Allah ya zo ya bibbige shi da guduma sai ya buga shi bugu ɗaya ya yi wani irin wuta ya tara tsatsahe annabi ya ce Allahu Akbar mun ci Rumawa nasara mun ci abun nasara kan Rumawa Roman Empire fa a lokacin kamar ka ce mun gama da America yau da Isra'ila ce ka da Allah ka ji waɗannan me muke da shi bindiga da bulgaro yau ka ji abun nan a lokacin ana mamaki ana fama da na cikin gida mafa Qurayshawa nan da Yahudan Banu za amma annabi ya ce wai ba an gama an gama da Romawa ya ƙara bugawa kuma ya yi wuta ya ce Allahu Akbar mun gama da daular farisawa Persian Empire gaba ɗaya sabai suna mamaki suna mamaki manzo Allah ya da dutsen to shi ne a wannan yaƙin ne bayan su kafirin gaba ɗaya sun bullo ta wajen su yi attempting su yi ƙoƙari su dawatar su su tsallaka duk waɗanda suka fa'a a ciki an harbe su an kashe su to daga nan fa hankalin musulmai ga ɗaya sun koma nan su kuma yahuda suna ta kudancin madina ta can dama su kan ana zaman lafiya babu wani haufi cewa akwai wani hatsari daga wannan ashe ma malan su a ganin su su yahudan banu quraiza ai waɗannan rundunar da suka zo yau za su gama da madina to musulmai suna fuskanta waɗannan kai suka ji sun bullo musu ta baya kuma garin madina daga mata sai ƙananan yara sai tsofaffi rauna raunana da ba sa yaki alhamdulillah akwai ta mace da ta dan rika fakewa da ta tabarya tana rankwasa musu a kai ta kashe gurgudu ko mutum uku ne ko nawa ne to sai aka ji kawai musulmai attention din su hankalin su tana sai suka ji kuma ana ce ga waɗansu sun kullo tana a sai yahudan banu quraiza ne shine izza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzabatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi az-zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadidan idh yaqulu al-munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura Allah ce ku tuna lokacin da makiya suka zo muku ta sama waɗannan ta ƙasa ku tuna lokacin da zukatan wato musulmai ma malam sai da ya zo ma alhanajira nan makogoro irin kawai an tsorata an tsorata kamar ma zuciya zai fita ta baki ido ya fito zuru zuru wata zununa billahi zununa kuna munana zato ga Allah cewa ranar kawai kun gama yawo ba mafita kawai hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalar shadi Allah shi anan aka jarrabi mumunai fa aka girgiza su suka girgiza girgiza mai tsananin gaske kawai suka suka ga kawai ai an gama da su kawai har munafukai suna cewa wallazina fi qulubihim maradun da masu rauni imani a zuciyansu dama ai mun sani ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa gurura dama mun san Allah da Muhammadu ai dama yaudara ne kai suka mana suna cewa ai za mu ci nasara Allah zai ba mu nasara ai muna tare da sa to gashi nan yau mun gama yawo to da aka jarrabe su aka jarrabe su sai Allah ya ce to ni na isar muku da yaƙin na karbi yaƙin. eh Allah ya ce wa kafallahu almu'minina alqitala eh sai Allah ya ce ni na isar muku yakin Allah ya aiko iska da guguwa menene ta gama da su suka koma ta cicciɓe tantunan su da abincin su da ya kaga mutum yana yawo yanda kaga ledoji da eh, abin nan takardu suke yawo a sama in ana guguwa mai tsanani haka suka yi ta yawo a sama kawai Allah ya gama da su sauran suka gudu suka koma makka to sai yahudawan bani qurayza suka gudu suka koma shine manzo Allah yace la yusalliyanna al asra illa fi bani qurayza manzo Allah bayan an gama wannan Allah ya fatattaka su sun tafi sai annabi yace to kalla asarta muku yau sai a angwannin bani qurayza ne din to shine suka tafi a wannan suka tafi aka kakkashe mazajensu aka bar matansu da menene gaba daya sakamakon su kin to shine alladina musamman ma mafi cikin mafi sharrin kafirai a doron ƙasa. su da irin waɗannan yahudawan banu quraiza innan da kake alƙawari da su kullum suna tabawa wa hum la yattaquna ba sa tsoron Allah ba sa tsoro wajen saba alkawari da agreement da yarjejeniya da aka rubuta ina fata an gane ko to duk inda ka gamu da kafiri ya Muhammad ko ku musulmi Allah ya ce fa ma tasqafannahum fil harbi irin waɗannan kafirai idan yaƙi ya haɗa ku idan yaƙi ya haɗa ku da su a filin daga idan kuka garke su to fa sharri bihim Allah ya ce ku wato ku gana musu azabar da za ta tsoratar da waɗanda za su zo nan baya nan gaba ina fata an gani ku gana musu azaba ku musu mugun kisa ina fata an gane ko wato ku yi cikin nasu a ku koya musu darasin da ba wanda zai taso nan gaba cikin kafiri ya yi tunanin taɓa ku bi ma'ana kada ku sassauta musu ku musu mugun kisa ku musu mugun jibu ku musu muguwar hukuma da azaba a filin daga yanda duk wanda ya gani sai ya firgita nan gaba yanda ba za su taɓa tunani ko na baya ko waɗansu tsiraru kafirai su ce za su takale ku ba kada ku yi wasa da su matukan daga ta haɗa ku da su shine fa tafka fannahu fil harbi idan har ka haɗu da su ka damƙe su ko kuka hatsu a filin yaƙi fasharrib bihim wato ka koya musu darasi ka musu mugun kifa yadda man khalfahum yadda masu zuwa nan gaba za su tsorace ku la'allahum yadhakkarun takan yuna nan gaba ku canja musu tunani ke ke da ai daga yau daga yau ni a zauna lafiya menene yace a ah, mu muka ga abun da muka ga? Allah ya ce amma ya ce hada ku musu fawo fawo ko wai ayi sulhu kullum ƙara shiri suke bugun da za ku musu yanda na gaban ku ba za su yi tunani su taso muku ba ku canja musu mai ku canja musu tunani yanda suke ganin ku gidadawa marasa tsari marasa ƙarfi marasa haɗin kai marasa tanadi to ku canja musu wannan tunanin ku nuna musu ba haka kuke ba ku musu fata-fata ne in ji Allah wa in ma kafanna min qaumin khiyanatan duk lokacin da kuka yi yarjejeniya da agreement na zaman lafiya da mutane kuka rubuta yarjejeniya cewa mu da ku yau za mu zauna zaman lafiya ba ta kalan wani ba ta kalan addini babu kaza babu kaza ba za ku taɓa mutanenmu ba a yi zaman lafiya idan wannan agreement da yarjejeniyar da kuka yi can ya rasulallah sai ka gano su su yi da niyan yaudara ne don ku ri relaxing ku sake jiki su zo su far muku ku rika kashe su to duk lokacin da kai noticing ka gano ya muhammad ka gano alaman waɗannan mutu alamu sun bayyana cewa lallai ba su riƙe alkawarin nan ba sun saba alkawari kamar ya misali mutanen mu suka zo wuce sai suka far musu suka kashe su a mota su wani da muka yi yarjejeniya na zaman lafiya su suka mana haka mutanen mu suka zo wuce da dabbobin sai suka kashe dabbobin ah su mutanen nan ah to ai mun yarjejeniyar zaman lafiya to annabi yace da kaga alamu daya biyu uku cewa lalle waɗannan mutanen ba wai niyan zaman lafiyan suka yaudara ne wannan yarjejeniyar da rubutun da aka yi da agreement da aka yi da niyan ha'inci ne da yaudara matukan ka gano alama ya Muhammad wa in ma takafanna min qaumin khiyanatan idan ka tsorata ka gano alaman yaudara da ha'inci daga waɗansu mutane da kuka yarjejeniyar zaman lafiya da su Fambis ilaihim ala sawa kai ma ka tura musu takarda ka ce yarjejeniyan nan da muka kulla da ku na zaman lafiya ni na warware nawa sai ku zamanto ala ala tawa'in sai ku zamanto daidai ikon, saboda sun nuna muku a aikace su sun saba ku kuma ku nuna muku a a rubuce kuma kun kun janye saboda me saboda tsoron kar su musulmai su sake jiki da su su rika shigansu suna musu kisan gilla ina fata an gane saboda ku kar ku afka musu ku afka musu ku kashe su a ce musulmai ba su girmama alkawari ba ba su girmama alkawari ba domin Allah maɗaukacin sarki yana cewa a menene eh, eh, a cikin suratu bara'a idan kuka yi alkawari da kafirai fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim ku cikita musu alkawarin su har lokacin da aka aka yarjejeniya din to saboda kar a ce kun yi ayi alkawari zaman lafiya musulmai sun yi yaudara muna zaune suka afka mana da yaƙi a'a in kuka lura sun saba ku ku aika musu takadda ku sanar da su ku ba kwa wannan yarjejeniyar kun fasa saboda su san yanzu an koma ne yaƙi saboda su yi shiri kuma ku yi shiri saboda kar a ce kun yaudare su kun ha'ince su kun far musu kawai bayan su samu a bakin magana su ce ai musulmai maha'inta ne mayaudara ne nan muka yarjejena da su suka far mana to ba a zan musulmi da ha'inci da yaudara ba ku aika musu leta leta ga ta nan saboda waɗansu dalilai da muka gani daga gare ku mu ma mun warware zaman lafiyan da muka kulla da ku saboda haka yanzu zaman yaƙi ne a tsakaninmu da ku to kaga sai da kuka sanar musu kafin ma in kun shirya ku kai musu hari an san dai ba ku ha'ince su ba ina fata an gane ko fa in wa ka takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim maza kai gaggawa tura musu cewa takaddan warware alkawari ala sawa'in kun ga sun warware kuma kun nuna yanzu sun sanar da ku ta alama kuma kun sanar da su babali inna allaha lalle shi allah fala yuhibbul kha'inin Allah baya son maha'inta mayaudara wanda za a yi yarjejeniya da su su zo su saba alkawari su saba yardan yarjejeniya na'am ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به أدو الله وعدوكم وآخرين وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم التي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون wato Allah ya nuna duk ma shirkin kafiri da ɓarnan kafiri menene Allah ya ce akwai kayan da na aje musu shine idan yaƙi ya zo a gama da su kaga in an kashe su a yaƙi bi ma'ana Allah ya musu azaban duniya sakamakon me sakamakon ɓarnansu da zagon su ga addinin musulunci akwai kuma shi kuma wanda zai yi ta zagon ƙasan yayi yi ta barnan ya yi ta makirci ya kakkashe musulmi ya ci zarafinsu din har ya mutu ba abin da ya same shi to yanzu da waɗannan Allah yake yi Allah ce waɗanda na kama su a yaƙi aka kashe su a yaƙi to sun ɗanɗani sakamakonsu na farko kenan azaban farko kenan kafin azaban gobe kiyama su kuma waɗanda suka yi ɓarnan a duniya har suka mutu ba abin da ya same su ba wanda ya kashe su ba a taɓa su a yaƙi ba misali yaƙi ba ba su je yaƙi ba haka suka suka fita har suka mutu to sai Allah ya kira su ce to kar su zata fa su yi estetis. kar su zata sun kukuta wala yahtabanna ladina kafaru kada kafuran da suka yi wa musulunci barna da zagon kafa suka kafurce wa Allah suka yi fito na fito da annabi sabaku wanda har suka mutu suka bar duniyan ba abin da ya taba su babu wani punishment da aka musu Allah ce kar su dauka su tsira ne innahum la yu'jizun Allah ya ce ba su gagara ba ba su kubuta ba suna nan za mu gamu da su a lahiran in ji Allah za su zo su tarar da mu su ɗanɗani kuɗansu in ji Allah ba za su tafi haka free ba ina fata an gane ko Allah ya ce wa a'iddu lahum ya ku musulmi ku riƙa musu tanadi su kafiran ku rika musu tanadi sosai mastata'atum gwargwadon iyawanku min kuwatin na kayan fada kayan yaki kayan fada Allah ce kada ku zauna haka kada ku zauna haka ku musu kyakkyawan tanadi min kuwatin na kayan fada wa min ribatil khayli da kuma dawakai ku rika tanadan dawakai sosai na yaki ko ko ta kwana wanda kayan yakin nan wanda turhibuna bihi aduwallah wanda za ku rika tsoratar da maƙiyan Allah da su kuna musu barazana idan suka san kuna cikin shiri da tanadi da ƙarfi to Allah ya ce za su sha jinin jikinsu ba za su rika takalan ku ba ba za su rika taɓa ku ba idan kafiri ya taso ya ji an musu wani irin mugun duka an musu wani irin mugun rugurguza ma malam to da ƙyar su sake ta san wajen amma an zo yau wayo Allah an kona mana gidaje an kore mu an an hana mu kaza an dawo an yi sulhu gobe wayo Allah su sun da kullum in sun tashi nan za su ji kullum in sun tashi nan za su ji ka zo wayo Allah wannan gwamnati ma banza ne wallahi tallahi yan sanda ba ba yi mana komai ba kai ka zauna sai dan sanda ya kare ka kullum kai dan sanda ku yi kafiri ya zo ya ma ta'addanci a kungurumin daji kilomita ɗari inda ma ba waya wai kai Allah ya isa da ƴan sanda Allah ya isa da gwamnati shi ya iya tasowa ya same ka sai baka iya tasowa ka kare kanka ba Allah ce wa iddu lahu Allah ya ce ku rika musu tanadi continuously because shi kayan faɗan na zamani yana menene yana canjawa daga tukuba kibiyoyi menene yana canja yana canja Allah ya ce duk wanda ya shigo yayi wanda ake zamani shi ku tanaje shi in ma wuce wani zamani ya kawo waɗansu waɗansu iri ku tanadi duk wanda zamani yake zuwa da shi ake faɗa da shi a zamanin komai ku tanaje shi shi ma in ji Allah ku tanaje shi a yi rawan daji a ɗan fito a ɗan shawaji yadda ai haka su shaina suke ai da rasha an gwada an gwada wani irin nuclear an harba wani irin a harba fa sai mun harba sai su harba shi cikin teku a to lalle a nuna a cikin awa ɗaya kilomita kaza ko kuma wannan samfurin abin uh, miza ɗin zai iya taɓa ƙasa kaza da ƙasa kaza daga nan in an harba shi ta ce to sai ana sulhu sai ana sulhu na ba don Allah ba to Allah ce kuma kar ku zauna haka a zo a muku haka yau a nakace ku yau a hana ku kaza yau abin nan sun yana zaune Allah ce sam wa a'iddu lahum ku tanada musu kowane irin kayan fada wanda gwargwadon samun ku ne min ribatin khairi kaga da dawakai ne sai zo hatta jiragen sama ana magana da gwamnatin musulunci daula ta musulunci inda babu daula ta musulunci musulmai su yi organizing kansu su rika saman ma kansu mafita su rika saman ma kansu mafita kar ka zauna kafiri ya wulakanta ka ko ya ya ci zarafinka ko ni ɗan ta'adda kawai ya taso maka ya zo ya kama iyalan mutane ya musu fyaɗe a gaban shi a yanka wanda za a yanka a tafi da wanda za a yanka kawai to Allah ya isa mu nan gwamnati mu ya ba mu kaza kaza mutum ya motsa shi daga ina ya samu bai da rai bai da rai shi ya taso ya bi dare ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya ce ya rasulullahi me hukuncin ina zaune kawai sai wani ya zo ya ce in baki dukiya na ka karka bashi ya kamaya um, in baka dukiya kai kawo dukiyan ka fito da kuɗin ah, ka samayya ta ce karka bashi annabi ya ce to in ya taso mun zai karɓa da ƙarfi da ya ce ka tasan masa shi ma to in ya ɗauko makami zai kashe ne ka kashe ɗauko naka ka fuskance shi to ya rasulallahi a wajen a faɗa da makami idan ya kashe ni fa idan na kashe shi fa yace annabi ce yana wuta to idan ya kashe ni fa yace kana aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qutila bari in ga muku shahidai man qutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare dukiyar shi yayi shahada man kutila duna dinihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi wajen kare addinin shi yayi shahada man kutila duna irbihi wanda aka kashe wajen kare mutuncin sa da mutuncin iyalansa wani kai ya shigo maka zai lalata da iyalanka da ƴaƴanka a gabanka kawai kuka yi gogor maya wanda aka kashe shi a wajen kare mutuncin shi fa huwa shahid manzo Allah ce duk wanda aka ka kashe shi a gaban wajen kare wata abin da nashi ya yi mutuwan shahada in ji Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya zo kawo ka gudu kawo ka gudu kai sai dai aikin ka kawai ka loda kaya ka gudu an fidda an kona mana kaza a maimaita sau goma kana a maimaita sau goma a maimaita sau goma ka iya tunawa shi azzalimi ne kuma inna Allah la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimi duk wanda Allah bai san shi ba bai bashi nasara hmm. kai da kake wanda ake zalunta da ka daga hannu kace Allah ka iya mu kai ne Allah yake tare da kai to Allah ya ce lalle kar a zauna haka Allah ya ce ku ku ku abun nan ku fuskanci aduwan lahi maƙiyan Allah wa aduwa kun da maƙiyan ku da makaman za ku tsoratar da su idan kuna da tanaji za ku rika za ku rika tsoratar da su su sha jinin jikinsu ba ma kafiran ku ofin kafirai ba wa akharina min dunihim la ta'lamunahum akwai waɗansu makoyayyu a cikin ku kafiran amma munafikai ne wanda suka sa rigar musulunci amma ba ma musulmin bane har su za ku tsoratar ba open enemy ku da kuka ja daga da su ba har waɗansu da ba ku san da su ba kusa da ku duk za su gudu su bar ku ce kai wannan inda suka juya kan mu suka gane mu wallahi tallahi mun kade ku zo mu tafi kawai sai Allah ya ce eh Allah ya ce Allahu ya alamu irin da su ku da suke karkashin ku cikin ku ni kawai na san da su amma in kuna da tanadi hatta su ma su tsorace ku Allah ce wa ma tunfiqu min shay'in duk wanda ya ciyar da wani abu ya kawo dukiyan shi yayi karo karo akai tanadi makamai fi sabilillahi don kare addinin Allah don kare mutuncin musulmi don kare garuruwan musulmi duk wanda ya fito da dukiya aka saya aka yi tanadin yuwaffa ilaikum Allah ce zan ba ku ladan ku cikakke in ji Allah a gobe kiyama wa antum la tuzlamun Allah ce wallahi ba zan taba kawaye muku ladan ku ba ba zan taba zaluntan ku ba ga yanda kuka cancanta um ba ku sakamakon tanadi da guduma da kuka bayar ni kuma in ba ku kasa da haka Allah ce ni bana haka ina fata an gane ko to abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ke Allah ubangiji ya mana muwafaka wannan na ne dubu biyu kullum ana addu'a ana addu'a ana bayar yau ne dai suka abin nan so da shi in na yi addu'an ku abin nan Allah biya musu bukatansu Allah ubangiji ya albarka Allah ubangiji ya karba ya biya ma kowa bukatar shi ta duniya da ta lahira ta alkhairi Allah kare kowane musulmi bisa abin da yake tsoronsa daga dukkan wani sharri da fitina da musiba Allah kare mana garuruwanmu da wuraren mu da kasuwanninmu da jihohinmu da ƙasarmu inda muke rayuwa da hanyoyinmu Allah bai ya za mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kasancewa na fassara ayan na kawaita. yau babu lokaci na tambayoyi to wata ayan kuma in ka ɗauko ta in baka kai ƙarshen ta in ba ya kaza abin nan ya an samu ta waya Allah ubangi ya sa hakan shi yafi alkhairi Allahumma izza al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirk al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin wa salli Allahumma sallim wa barik wa an'im ala abdika habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin